kamfanin facebook ya sanar da cewa ya kara karfin manhajarsa ta aikawa da saƙonnin karta kwana mai suna messenger app wadda mutane kamar hamsin za su iya yin wayar hoton bidiyo a lokaci ɗaya mutane shida na farko da ke yin wayar za su ga junansu kan allon waya ko kwamfutar su idan mutanen suka wuce shida to duk waɗanda suka fi yin magana to hotunansu ne zai kasance kan allonan yanzu haka dai wannan fasaha ta manhajar messenger app ta doke sauran kafafen sadarwa na kiran wayar hoton bidiyo kamar su google hangout da skype waɗanda cikinsu mutane goma ne kaɗai za su iya kiran wayar bidiyo a lokaci ɗaya facebook dai na ƙoƙarin ganin ya janyo hankalin baki ɗaya mutanen da ke mu'amala da hotunan bidiyo wanda a baya-bayan nan ne kamfanin ya fitar da wata sabuwar manhajar da ma'aikata da 'yan kasuwa za su ke amfani da ita don bunƙasa kasuwancinsu. Duk masu amfani da manhajar Facebook ta kan na'urorinsu da suka hada da Android da iOS za su iya sabunta manhajarsu ta yin update.